za a iya ji na uzuri yanayin mura da fatar yan uwa za su ba da uzuri abinda kutuba za ta magana yau insha Allah ta'ala magana ce abinda aka saba ji tunda hali ne da ba mu bar shi ba kuma magana kan shi za ta ci gaba Shi ne hubbul mali wal jahi kaga son kudi kaga son mukami to abu ne wanda yake akilatu diyana yana cinye addinin mutum saka ga mutum yana da addini amma sai a same shi ba amana haka yanzu addini ya ne ya zube don haka son kudi ko son dukiya da son girma dole sai an bani mukami kaza to yana cinye addinin bawa ya dawo ka ga mutum a fiska amma ba mutum a zuciya Allah ya tsare mana imanin godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna roƙonsa gafararsa Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan da munanan ayyukanmu wanda Allah ya kimtsa shi ma ka samu wanda zai batar da shi wanda Allah ya batar da shi ba ka samu mai kimta shi Allah ya daɗin tsira ga manzanmu annabi Muhammad iyalan gidansa da waɗanda suka bi hanyoyinsu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alƙiyama ya koma su imani mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah kada mu bari mutuwa ta kawo layi ya zo a kanmu face muna kan la ilaha illallah muhammadun rasulullah da ƙa'idojinta bayan wannan ya ku bayan Allah masu daraja mu ji tsoron Allah domin duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah ta'ala zai tsare shi ya kare shi daga abin da yake tsoro idan bawa ya ji tsoron Allah idan talauci yake tsoro to Allah zai kare shi daga talaucin idan bawa ya ji tsoron Allah idan wani abu yake tsoro Allah zai kare shi Eh, duk wanda ya ji tsoron Allah waqahu Allah ya isan masa haka nan wanda ya dogara ga Allah kafahu Allah ya isan masa da zaran bawa ya dogara ga Allah sai a rasa wai menene sirri wane sai kiba yake yi wane sai ƙara kyau yake yi menene sirrin ya dogara ne ga Allah e ya fitar da zuciyarsa daga fitina sannan wanda ya gode wa Allah Allah zai ƙara masa kamar dai hutuba na satin da ya wuce ɗan uwa masu daraja muna matukar buƙatar jin tsoron Allah wannan zamani da muke rayuwa an samu ƙarancin tsoron Allah ba za ka ce ba tsoron Allah ba amma kowa ya san tsoron Allah ya yi ƙaranci ƙwarai kuwa muna buƙatar tawakkali mu koma mu dogara ga Allah mu rabu da wani Allah mai mulki ne a'a mai dukiya ne mu rabu da kowa mu kama Allah sannan a wannan lokaci muna da matukar bukata zuwa ga godewa Allah domin godewa Allah shi ne lambar yabo da ke sa ka cancanci ƙari to matukar ba mu gode ba ƙari ba zai zo ba ashe kaga muna bukatar mu gode don a ƙara mana ya Allah ka ƙara mana to kaji eh yau za ka samu mutumin da ya fi kowa dukiya ya fi kowa neman duniya ka lura ka gani wanda ya fi kowa dukiya kai kana nan kafa kana cewa idan na sabu dukiya irin ta wane zan koma masallaci in yi ta ibada a'a kana samun irin dukiyarsa yanzu ma neman kuɗi ya buɗe don mutum yana da kamfanin taliya sai in ruga isiye kamfanin gishiri idan yana da kamfanin gishiri sai ya je da gudu ya sai na suga idan yana da na suga ya sai na fulawa ya sai na siminti ana nan wata rana sai ka biya sai kamfanin motoci ana nan wata rana sai ya koma kafa wanda ya fi kowa yawan dukiya to ya fi sauran neman dukiya kana samun dukiya kana ƙara zurfafawa wajen neman dukiya abinda kake bukatuwa gare shi shine wadatar zuciya babu abin da ke isar bawa sai wadatar zuciya idan ba wadatar zuciya ka samu ba a lokacin da ka samu kuɗi wanda sun isa ka bauta wa Allah har ka mutu to a lokacin za ka ga cewa bari ka koma neman zuciya, to kaji shi ya sa manzan mu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce ɗan adam da zai samu rijiya ta kuɗi rijiyar daloli rijiyar nerori rijiya ta kuɗi sai dai ya zura guga ya ɗiba a da ana cewa rijiya ko yanzu a ce da ɗayanmu yana da banki a kun gane magana a ce wannan banki naka ne mallakin kai ka mallaki bankin to da zai fatan ina ma da ya samu banki na biyu a ce yanzu bankunan shi nawa guda biyu ne madadin nawa madadin guda ɗaya zai so a samu wannan eh to yanzu Allah ya ba shi banki biyu ya samu na ɗayan kuma ya samu na biyun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inda yana da rijiyar kuɗi ta biyu lafta ga salifa zai kama neman ta uku ne to in ya samu ta uku ma zai kama neman ta nawa ta hudu ne kai ba zai daina haka ba sai radda ya ji shi tsakanin ƙasa sai rada ya ji shi a cikin kabari ran nan ne kada zai haƙura ta Allah ka tsare mu da mugun san duniya kaga nan abin da annabi ya faɗa yau ka auna muka gani ya yana da wannan to zai ci gaba da son ya samu na gaba a yau mutum nawa yake da banki amma so yake yi a zo a kaɗa ganga siyasa kwashe dukiyar jama'a eh kuma yana da banki nashi ya mallaki banki nashi sai dai ki zuba wasu mutane da sunansu kawai ana cewa ai banki kaza a'a hoto ne waɗannan mai bankin yana gefe a zaune kogan ba wanda in ya kira su da gudu za su je gaban shi suna kyarma domin in ya daina yi da su suna ganin kashinsa ya bushe tun nawa suke da bankuna yau suke da kamfani kaza kamfani kaza suna zaune a gida kuɗi na shigo musu kamar zuban ruwan sama amma ba mu ga alamun sun haƙura ba mutum ya shekara saba'in ya shekara tamanin yana da kamfanoni gida najeriya yana da kamfanoni a waje amma so yake ya zama gwamnan garinsu don ya ci gaba da ɗaukar kuɗin al'umma so yake ya zama shugaban ƙasa don ya ci gaba da ɗaukar kuɗi so yake ya zama sanata don ya ci gaba da ɗaukar kuɗi mutane ne suke tambaya wai waɗannan 'yan shekara sittin saba'in zuwa tamanin da suke ta neman mulki nan najeriya tambaya za ka ji mutane suna yi wai wanda kuɗi ne ba su da shi mai suke nema yanzu kai za a tambaya baka taba jin maganar manzon Allah ne? mutum yana girma abu biyu na girma tare da shi son duniya da kuma sha'awa son mata kenan yana girma kaga oho na neman yan mata bai jin kunya ku kuke ji masa kunya shi bai jin kunya idan ya samu dama aura zai yi ba zai ji kunya ba yana girma yana neman yan mata yana shekaru yana son tara kuɗi amma in ba haka ba mutumin da zai iya tsayawa ya minti ashirin a tsaye sai ya sha allurai bai kamata ya nemi shugabanci ba ko na gidansa mana akwai lokacin da za ka kai za a so a ce gidanka ka sake wa babban ɗanka shi ke tafiyar da gidan don ka samu sauƙi babban ɗanka ya tafiyar da gidan sai ko ka samu sauƙi za ka so a ce haka nan saboda ka samu ƙwaƙwalwarka ta huta amma mutum ya kai shekara saba'in da biyar a takarda ma shekarun karya da gaskiya suna gefe amma duk da haka so yake zama shugaban ƙasa kuma ido rufe yake so yake sai ya zama layi kada ka ji zafinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya riga ya yi bayani annabi ya yi bayani yake cewa da ɗan adam yana da rijiyar zinari rijiyar kuɗi to zai so yana da ta biyu in ya samu ta biyu zai so ta uku in ya samu ta uku zai so ta hudu in ya samu ta hudu zai so ta biyar zai so ta goma zai so ta ɗari kai babu radda zai gamsu sai radda ya shiga kamari ashe kaga in ka san wannan magana ta manzon Allah to ka san dalilin da yasa yake fatan mu shine ya Allah mu ka tsare mu kan mu fada cikin irin wannan hali Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah tabaraka wa ta'ala ai ya faɗi cikin alqur'ani yake cewa alhakumu takaso ko alfahari da san tara dukiya shi ya halakar da ku kuna nan kuna tara kamfuna kuna nan kuna tara masana'antu kuna tara kudi hatta sursumul maqadir kwatsam sai mutum ya kai wa makabarta ziyara ziyarar da ba dawowa hatta sursumul maqadir annabi yake faɗi cikin hadisi yace yatba'ul mayyit salafa idan mutum ya mutu abu uku ke bin shi dukiyarsa ɗan uwansa ko ba haka ba da aikinsa duk za su bi ka matsabarta wayar ci usmani abu biyu za su dawo kana kallo zanin ma da aka rufe ka da shi ba za a yi maka alfarma ba na matakka sai an dawo da shi Ta bar man matarka ko taka ta gida ba a yi maka alfarma a shimfiɗa maka za a dawo da shi dukiyar duka za ta dawo ‘yan uwanka da suka yi marakiya duk za su dawo abu ɗaya ne zai rage tare da kai shine aikinka Allah ka sa mu je a sa'a Allah ka sa mu dace don haka Allah yake cewa alfahari jiji da kai da mukami da son tara dukiya Allah yake shi ya halakar da ku kuna nan sai ziyarar kabari ta zo hatta zurtumul makabir Allah ka saba je a fa'a Allah ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna kai ƴaƴan nan da kuke tarawa dukiyan nan da kuke ta tattalinta kuna tara ta jarabawa ce fitina ce gare ku dukiya ba fitina ce eh idan nema ya wuce na buƙatar bawa to yakan zama fitina to kaji malam ka kazo irin wannan sai ka ce Allah jikan iyayenmu ka ga mutum yana rayuwa rayuwa mai sauki bai dora wa kansa fitina ba bai dora wa kansa abin da ya fi ƙarfinsa ba rayuwa yake mai sauki fama yanzu fa mutum ya rayu lafiya lau ya mutu bai da wani abin da za a gada sai gidansa da 'yan kwarorin shanu zuwa 'yan kwarorin awaki bai da wani abu ya zauna lafiya amma yanzu ba wa mutum ma yana ga aibu ne mutu ba a raba komi ba ana rabo ana jin daɗi kai ko kana can kana bayani kwandala kwandala sisi taro taro to kaji sai ka gama bayani tas inda ka samu shi idan ta halal ne gaba ɗaya to kai kuri sai a ce to saura kuma ɗaya fuffuka to ta yaya ka kashe eh taya ka kashe me ka saya wannan na sai hansar wancan na sai riga wancan kuma ga isa kai a ƙasa don bai iya faɗin abin da ya yi tun da ya san ya yi aikata Allah ya tsare mu da tsarewarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li kulli ummatin fitna annabi yace kowace al'umma tana da fitina da aka jarabce ta da shi ni tawa al'umma wa inna fitnata ummati almal fitinar al'umma ta annabi yace kudi dukiya fitilar al'umma ta dukiya eh duk wannan boko haram da kake jin ana boko haram magana ce ta neman kuɗi waɗanda suka tsoma hannunsu a cikin wannan boko haram suna da yawa mutum ya ga an sako mai biliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗi babu wanda zai tambaye shi yadda ya kashe su to ko lallai ba zai so a daina boko haram ba in ma an so a daina zai kirkiro irin tasa boko haram din don a ci gaba da bulbulo masa kudi to kaji boko haram ba malan ko wannan gwamnatin wannan gwamnatin ta shugaba Muhammadu Buhari dan mutum sai ka masa adalci to dai ba a taɓa samun wanda ya ba da kuɗi akan tsaro ba irin wannan gwamnati magana ta saboda Allah ta adalci ana ganewa dan kuskuren su ne kawai shine in sun bada ba su bi su je da aka kashe kaga wannan kuskure ne dole a tambaye mutum tunda ba gado ya ci ga uban shi ba inda gado ne kaga ba mai tambayar ka dukiya ce ta al'umma yaya an musu abin da aka ce nan ne kadai laifi amma fa sun bada dukiya dan tsaro ka je ko da google ka je ka duba nawa aka bada daga 2015 zuwa yau akan tsaro triliyon nawa aka bada akan tsaro to fa matukar ana bulbula kuɗi da wuya boko haram ta wuce kuna ganewa eh ka sake dubawa bangaren wannan yan bindiga kwanan nan fa yaro aka kama karamin yaro matashi cewa yake ya siyo mota yaki miliyan 28 kuma ya kai wa yan bindiga ba maganar kananan bindigu ce ba wannan wannan yan bindiga da kake ji to tunda ya riga ya zama neman kuɗi ya zama business da wuya a bai sai dai a roƙi Allah ya maganin abin amma da wuya a bari me yasa kuɗi ya riga ya shiga duk abin da kuɗi ya shiga cikinsa yana da wahala a same shi yadda ake so Tunda manzon manzan Allah ya ce kowace al'umma tana da ta, ko ba haka ba fitinar al'umma ta shine kuɗi kuɗi kuɗi manzo Allah ya ce fitina al'ummata kudi malam kudi wane mutum ai kudi fitina ce su boko haram kaji an ce ga yan yahu a ce maka ga yan zamba a ce ga kaza duk magana ce ta kudi malam ka duba yadda yara kanana suke kisan kai duk wanda yake bin social media zai ga an kama yara da kusa kai shekara ashirin ba yara kanana amma sun iya guntule ma wani kai yara ƙanana sun iya cire ma wani ma wani ido yara ƙanana sun iya kwacen waya yara ƙanana sun iya satan mashin malam yanzu idan aka kama yara barayi fa waɗanda suka yi kisan kai fa ko suka yi kidnapping abinda zai baka mamaki wannan yaron yaushe ya yi hankali har ya san kuɗi malam jariri yana miko ma hannu ka bashi kuɗi jariri sai ka san muna cikin bala'i jariri yanzu ka ɗauki naira ɗari biyu ka ba jariri ka so ka karɓe ka gani za ka ba ce karɓa amma kai ka karɓa sai ka wahala wallahi wannan ba abin da yake gwada sai fitina Allah ya tsare mu da tsarewarsa. wasa dukiya yara ƙanana sun koma barayi ko jiya ina dawowa gida kusan karfe tara wasu yara kuma yaranmu na hausawa yaran hausa fulani shekaran jiya an yi kwacen waya nan ba kusa da gidana wasu matan ma nan suka shigo suka samu suka tsira da gudu nan suka shigo da gudu suka samu suka kubuta to ya kamata idan an yi laifi jiya yau kada a maimaita malam shekaran jiya aka yi kwacen wayan jiya ina dawowa tara na tadda mutum an rufe shi ana duka wasu da adda wasu da kai ne ke faruwa kashe shi za ku yi ai baka san abin da ya bayan zunnan suka kwaci waya kuma sun yanki mutum a ina sun yanki mutum a ina yanzu yanzu suke haka ga yakan jina ga wancan ma jina yara ƙanana yaro ɗan ƙarami ko da zan ƙara sama kaɗan sai ga wani can ana bugu ashe ƙungiya ce ta 'yan kwatan waya wannan ba masifa ba ce me kake nema yaro ƙarami bai da mata bai da komi amma ya sanya kwata waya wani lokaci an samu wata matsala aka kira limamai da fastoci ofishin dpo ina cikin wanda ya halatta wannan dpo da yake bayani wallahi sai da naji kamar in nije kasa ya ce ku zo a matsayinku na shugabannin addini in gwada muku mafi yawan wanda suke da kes na fata da kwatan waya hausa fulani ne 90% ga suna a ciki test na yahu zamba cikin aminci inyamurai ne wane ya gwamce kudin wane kasuwa ya narke kudi su ne wannan amma shan wiwi da kwaya da sata kudi da sata waya ga sunan ƴaƴanku ne ayyana hausawa wannan ba fitina ba ce manzan Allah ya gaskiya kowace al'umma tana da fitina fitinan al'umma ta shi ne dukiya an samu daga ka'ab dan malik Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan aka samu sharakeci guda biyu mayin wata zaki biyu mayin wata damusa biyu mayin wata dabbar da ke cinye wata dabba mayin wata idan aka ɗauki wannan dabba aka jefa ta garken tumaki ai za ta yi barna ko to barnar da za ta yi ba ta kai barnar da son kuɗi ke yi a zuciyar bawa ba yadda wannan dabba za ta yi ta yada waɗannan tumaki tana kashe su to haka son kuɗi yake yaga zuciyar bawa yake lalata bawa son kuɗi da kuma son girma son kuɗi da kuma son girma in ji manzan Allah kuma son girman ma na cikin addini dole sai na zama liman dole sai na zama babba ya zan zama babban mala ko ya zan zama shugaban kaza ni ne shugaban kungiya ko shugaban malamai illa ce ba 'yar ƙanƙanuwa ba ko kaji Allah gyara zukatanmu malam babu masifar da ta kai irin neman mulki ba ka da wata masifa da ta kai neman mulki musamman ga malamai da ɗaliban ilimi a duk lokacin da malamai suka koma neman girma malam sukan je su ƙasƙanta kansu gaban 'yan siyasa suna neman shiga wallahi malam abin yana bani mamaki abin yakan bani mamaki da za a gina wani masallaci a wata area ta masu dukiya a ce ana neman liman wallahi in kana da kunya a zuciyarka sai kunya ta kama ka sai ka rasa inda ka tsoma kanka yadda ɗaliban ilimi da malamai za su ta wulaƙanta kansu da suka duba yadda malamai ke wulakanta kansu wurin yan siyasa wata rana a wani masallaci a garin nan bara so fadi an fito sallar magariba malami fa babba wani mutum ba ma mai mulki bane ma'aikaci ne ko na NPC ne kuma ya ritaya amma malam ya ruga da gudu ya ɗauko takalminsa ya kakkaɓe na aje masa a gaba haba mala haba me zai baka me zai maka wanda Allah bai maka ba tsirara ya ganka tsirara ya ganka malamin addini yana ɗauko takalmin ɗan siyasa ƙarshe bai ɗauko takalmin ubansa ba saboda tsabon wulakanci da wulakanta addini wai dan mutum bai taba zuwa aikin haji ba sai ije ina wulakanta kansa wurin yan siyasa ba shi kujera haji hajjin dole ne ba Allah cewa ya ga wanda ya samu ikon zuwa ba koko dole sai na je ba dole bane wani ya zo yana min tambaya aikin haji ka san daidai wuri kaza nake da ka kawai kai tambaya ka ban sani ba ban je ba kuma baya wulakanta bai sa ka kaskanta dan baka je ba dole ya kaji bayan ga shekaru na mala akwai manyan malamai da musu yake haji ba shan usman dan kodi ka je ka bincika sa abdullahi gwandu manyan malamai na gaske kuma ka je kana wulakanta kanka wai mutu ya zo na ta tun da aka zo gwamnatin nan shi wallahi eh, kujerar hajjin ta tsaya wai so so yana fada fa so talatin ya je da kaza amma yanzu abin ya tsaya wa ya ce ka je hajji so talatin ni za kai tallaka ke zuwa ciniki kake ina na irinka shi ya taba zuwa sau daya sau da wata kai kana wulakanta addini babu abin da ya kai mutum neman girma bala'i ne shi wannan wannan sune sune sune kwamitin masallaci sai ran kai daɗi. Allah ya sauwaƙe neman kuɗi eh ta kowace irin hanya yana daga cikin bala'i ga al'umma yana daga cikin kyakkyawan iya bayani na manzan Allah da karantar da al'ummarsa yakan buga musu misali don su gane to yana daga cikin irin wancan hadisi annabi ya buga misali yace barnar da son kuɗi da son girma yake a zuciyar bawa imai da bawan baya gani sai kuɗin baya gani sai girman girman kawai yake so a dai ba shi girma a ce shi ne babba shi kenan eh iya abin da yake nema sai annabi ya buga mana misali ya ce yadda ka san damusa ko zaki in aka tafi shi cikin dabbobi zai barna haka san kuɗi zai barna a zuciyarka bi ma'ana ka nisa cikin kuɗi babu wani mutum face yana son kuɗi amma yana da kyau kana da control ba wanda baya son daraja da ɗaukaka amma yana da kyau kana da kana da tsari amma a ce ɗan adam ki koma yana ganin ba ma mai bada abu sai wani abin akwai kaskanci ciki shi fa yau an wayi gari masallatai da makarantun addini malamai sun karɓe su sun damƙa ma wanda ba san addinin ba za ka je ka tattar mutum da yake cewa a yi ko a bari a masallaci in ka cikiye shi bai kai kanshi a lamtara kaifa bai iya fati fatiya zuwa lamtara kaifa ba ko ko ko ya iya ba ta tawidi bare fassara amma shi zai faɗi da za a addini saboda lalacewa malamai ne zan yi wannan da neman girma a wurinsa in suka ja suka ce ba mu yadda ba za a ji aikin haji amirul haji a nemo wani mai shan giya ko wani lalataccen mutum a ce shine amirul haji dan minista ne ko kaza malamai suke san mu yadda ba aikin addini na addini ne kuma akwai masanan addini eh, in dai ba za a yi tsari ba to ba mu ciki za mu je aikin hajjinmu da kuɗinmu. Ta ala akwai daɗi ka biya wa kanka aikin haji akwai daɗi akan a ce biya maka akai Allah ka sa mu biya da kanmu mu biya ma wasu ma mu ce ku zo ku bi mu malam in biya maka akai ka shiga uku dole ka rika kasa da kai saboda haka kance ka zo to kaji baka zo da kanka ba sai kan kasa ta wallahi san dukiya yana mai da mutum ya zama bai damu ba ta ina ya samu kuɗi da damu ba ko ta ina kawai shi ne su shigo kawai shi ne Allah ya faɗi halin mu ya ce wato hibbunan mala sai sai mai hubban jamma Allah ce kuna son kudi wani irin so na tarawa kai ba wanda bai son kudi amma so na tarawa shi ya kai mu ga kisan kai mutum yana aiki ana bashi albashi kuma ya kama ɗaluba ya aji a kawo masa kudi saboda yana ga in ya ci gaba da karɓan dubu ɗari ko ɗari biyu ba da zai tara to za a yi tara da sauri don haka bari ikama ɗaliba ya ce a bashi miliyan kaza ko ba haka bane ƙarshe abin ne dalilin wulaƙantarsa da wulaƙantar zuriyarsa da kuma ƙarewar rayuwarsa ma cikin wulaƙanci to kaji malamai suka ce man ta'ajjala in shay'in a awanihi ba bihi mari duk wanda ya gaggawan abu lokacinsa bai ba sai a mai ukuba a hana mushi kamar wanda ya nemi mace a cikin idda sai a ce an haramta ma auren ta har abada to kaji ko wanda ya kashe ubansa don ya gado sai a haramta mai gado har abada saboda ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi kai ma da kace son kai kuɗi lokaci bai ba sai a haramta ma yin kudin kai ba kai kuɗin ba kuma ba kai mutunci ba Allah tsare mu da mugun son kuɗi eh Dabi'unmu mu ne suka saba wa ɗabi'un mu na neman kuɗi don buƙatar rayuwa haka iyayen mu suka rayu iya su iya su ba su yi wa kansu ƙarya bayan Allah suka zauna lafiya amma mun yanzu kowa so yake tara dukiya ko kowace irin hanya mace a gidan miji ta mai da gidan miji kamfani sai ka ga aure ba daɗi yanzu da sai ka ga aure ya shekara hamsin talatin arba'in amma yanzu auren da ya shekara goma jinjina washa ake yi saboda an mai da mijin kamfani daga rata ta tsoma gidanta gidan miji tana tsoma kafanta kawai sai ta shiga dashe kaga fitina ta zo kuma ba da kudin da ta nema ba ita dai ba tela ba ita ba wata sana'a take ba a'a da kudin da ya kawo za ta fata kuma ke kudi kuma ran da ba ya da shi sai an ji su saboda adashi ya tsaya wannan fitina ce ka duba wannan zamani ka gani a waye gari ma'aikata sun bai da dukiyar gwamnati kamar tasu eh, ma'aikata fa dukiyar gwamnati kamar tasu yan siyasa ai ba magana yake ba da masu mulki sun mai da dukiyar gwamnati ganima kowa da kwashi abin da yake iyawa wani ma cewa yake dukiyar najeriya ba ta karewa ka ɗiba abin da za ka ɗiba ka ba da wuri fatawa yake ba da ka ɗiba abin da za ka ɗiba ka ba da wuri mana ranar tashin alkiyama za ka sha kallo in dai ka sha za ka sha kallo idan ba ka sha ba ne ka sha kallon ka eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ya ati ala nasi zamanu annabi ya faɗi wannan shekara 1400 can baya Ya ce wani zamani zai zo wa mutane bari mu ga ko ne wannan la yubali almar'u ma minhu mutum bai damu ba da abin da ya karɓa na dukiya amin alhalali amin haram. ba ruwan shi duk abin da ya samu kawai kuɗi ne alhalalu ma halabi yayi halal kawai ne wanda ya faɗo kan hannu na to ya ma zama halal kawai eh haramun kuma shine wanda bai iso bane shi ma dan bai iso ba da ya canja haka muke annabi ya ce zamani zai zo mutum bai san ma ta ina yake samun kuɗinsa sa ba wanda annabi yana nuna mana tufsidu dama'ir zukata za su lalace idan ba lalacewar zuciya ba ya za ka ɗau ɗan uwanka mutum ka yanka shi don ka samu kuɗi ka yanka kanka mana in akwai daɗi eh malam kana bude facebook kana bude television magana ce ta an kashe an kashe an kashe kuma duk menene kuɗi ne eh wai takalabun nasu bihi ala jam'il mal mutane suna gaggawa suna rigimar tara kuɗi wal mal su kuɗi Hai, kuɗi malam mutum sai kayan sata wai business yake yi kasur gurin barawo a zaune duk kayan da aka sato zai saya kar wannan gumin barawo ne wanda ya fi barawo barna duk wanda ya zauna yana sayan kayan sata ya fi barayi barna inda gwamnatin kirki ake da ita shi ya kamata fara hukuntawa duk wanda ya yi satan mota ina zai kurɗa ya sai ta yanzu ba akwai wuraren da aka saci mota ba ta minti talatin an riga yi filla filla da ita eh minti talatin ba ta yi an gama da ita kuma ba a cewa ba a sani ba sai dai ba aikin za ba mutum yana zaune sana'a shi kenan da katon cikin sai yana siyan kayan sata wai abin da yake wai shi business yake yi wani aiki kake yi business man bi isa haulai irin wannan business dukiya idan mutum ya kama dukiya a hannu musamman ta haram ta kan mai da bawa ya rika neman girma yana neman daraja yana neman mulki yana neman mukani kai abin da ya fi wannan muni ya fi shi haɗari ma a ce yana neman mulkin ne da suna addini neman mulki da sunan me da sunan addini ba za mu je na muna faɗin wannan ana jin haushi wannan irin siyasa ba ta da alaƙa da addini muna ganewa malamai dai suna alaƙantar da ita ne da addini don biyan buƙatar gabansu amma ba ta da wani alaƙa da addini da ake gani kuma in za a shekara dubu a haka to sai dai malamai su zama 'yan dako na bukatun wasu mutane kamar yadda aka a wannan tafiya malamai sun shiga daji sun shiga lungu sun shiga saƙo sun tallata sun nuna amfanin a yi wannan abun. an yi wasu sun ba da su sun ba da lokacinsu yau idan ka tambayi malaman ka ce gabata malam e, don allah yi mana bayanin inda wannan gwamnatin ta taimaki musulunci musulunci wallahi ba za ta nuna ba ba inda aka taimake sai ma cuta tuwaye kashe al'umman ma ake ba dare ba rana wai an rasa yadda za a yi saboda ƙarya ba a rasa ba in za a yi za a yi in ba za a yi ba dai kawai ba za a yi ba amma ba inda muka amfana to kaji malamai mutuncin ku zai zube a ala hisabi siyasiyyi yan siyasa su sa kaka je kai babatu ka nuna kirkin sa a zaɓe shi i wa 'ya'yansa kuɗi da matansa kai i kyale ka da yunwa malami ki fita daga wannan shirme Allah ya tsare mu shi yasa Allah ya ce tilka darul akhirah kun ga gidan lahira aljanna Allah ya ce mukan ba da shi ga waɗanda ba sa neman girma ba sa barna eh to kaji wani ma ka iya ganin ya dage aikin alheri amma ya boke nema. ma so ya ce ta akwai kirki to kaji yana daga cikin alamun san girma neman yabo Allah ta'ala ce la tahsabanna allazina yafrahuna bima asaw ya kai manzan Allah karka mai da hankalinka akan waɗanda suke farin ciki da abin da Allah ya hore musu na duniya wa na an yi yuhmadu malam ya yaf'alu so suke yabe su da abin da su yi ba suna son yabo amma su yi abin yabon ba ma eh Allah ya tsare mu to mutum yana ji yana gani ana yabon sa akan karya. abin ya fi damuna idan malami ne yake idan da ɗan siyasa zai zo yi awa ɗaya na ƙarya ba lalle ba ne man kalli shi dama an gina siyasa ne kan ƙarya amma malamin addini izo ya nuna wani ɗan siyasa don shi ya ba shi wani abu ya ce wannan ɗan siyasa amirul mumini ne ne. ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ji sunan da malamai ke laƙaba ma 'yan siyasa wani khadimul islami wani haka ba ke laƙaba musu suna ko ba haka ba don shi an ba shi wani abu duk wanda ya ban kuɗi jama'a ni ya ba kuma zan je in kashe aguna don ni ya ba amma bai nuna kuma zan liƙa musulunci ba musulunci daban ni daban ni nan da nake tsaye gaban ku ba ni ne musulunci ba ba ni bane musulunci daban ni daban in na yi musulunci fa ma in ban yi musulunci ba ba ni ne musulunci ba don haka don wani mutum ya baka kuɗi kai ka fa aljihunka bai nuna ya zama amirul mu'minin ba bai nuna ya zama kadimul islami ba don ba kai bane islami ne eh Allah sa a gane bambanci to kadi kamar wanda zai miƙe a masallaci ya ce a ba shi fi sabilillahi fi sabilillahi aikin masallaci za a yi ko aikin makaranta ko aikin addini in kai za a ba bai zan fi sabilillahi sai dai a baka lillahi a baka domin Allah amma ba fi sabilillahi in ka ta fi sabilillahi to kai baka ciki to kaji kai baka ciki saboda ba kai ne addinin ba mutum kawai idan ko ayar jihadi da ayar neman taimako ya karanta wa kansa don dai shi a bashi kudi wannan kasa ban taba ganin inda ake murka ayoyin Alkur'ani ana son zuciya ba irin wannan kasa to kaji wani ma sai ya karanta maka a halari ko kawaidi a matsayin shi ne hujjar siyasa ya kamata mutane su ji tsoron Allah su sani za su koma ga Allah ba kuɗi shine komi ba Allah gyara zukatan Allah ta'ala yake cewa duk wanda ya karatun addini dan ya nemi wani abin duniya bai yi karatun ba sai dan neman abin duniya to babu abin da zai samu face ranar tashin alkiyama ba zai ji kamshin aljanna ba wanda ya karatu dan ya nemi kuɗi da karatun zaka ce nan ba da mu ake ba su waye suka karatu ba malamai ba ko ba su bane da malamai da ɗaliban ilimi wanda ya karatu dan ya samu abin duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama ba zai ji kamshin aljanna ba bari ya shige ta yanzu wani zai ce ban iya fassara ba fassara yadda kake so mu ji wannan ba shi ne ba amma dai ka ji magana kuma ko ɗaki ka shiga ka san wannan wallahi da mu ake kai ka san eh idan muka je saboda yanayin lokaci a gurguje Allah ta'ala ce kar ku ci dukiyoyin juna da banna cin dukiyar juna da banna ta wata irin hanya ta irin hanyoyin da muke bullo da su a yau a ce ma macen aure an kawo ta police station wai ana ba ta kuɗi tana kaiwa yan bindiga mata kai ka san san duniya wannan ba talauci ba ne tsabagen san duniya ne da rashin tarbiyya macen aure tana ɗiban matan aure da zawarawa da 'yan mata tana kaiwa katti a daji ana ba ta kuɗi wai amma duk talauci ne wannan wannan ba talauci bane iskancin banza ne wallahi ba wani talauci wallahi ba wani talauci wallahi ai akwai abubuwa da yawa ba sai an yi wannan ba wai macen aure ce take ɗiban makami tana sawa cikin zaninta da hijabinta tana kai wa 'yan bindiga abinci da dukiya wai duk wannan ana yin sane da sunan talauci wannan irin talauci Allah ka sa ka ne kama mu duk talaucin da zai sa ka zama dalilin kisan wani ko salwantar rayuwarsa Allah ya tsare mu da shi ya ku ƴan uwa masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku ji tsoron haɗama don haɗama ce ta kai ku ga rowa ku kai rowa ta kai ku ga yanke zumunci kuka yanke haɗama ce ta kai ku ga zubar da jinin juna haɗama son sai na tara matukar ba a cire zunduma wa mutane kuɗi ba matsalar tsaro ba za ta wuce ba in dai ba a daina zunduma wa mutane kuɗi ba ba kan gado mutum ki ga kuɗi ba kan gado malam matsalar tsaro ba za ta wuce ba shi yasa za ga ana ta gine-ginen manya-manyan gidaje kuma alama ce ta alƙiyama ta kusa ginin manyan gidaje wani za ga igiya ɗaya gare a cikin 'yan fasa kwamri Eh, ku ba na sunansu masu rigan aiki ruwan toka din nan custom custom su ba wani igiya biyu gare amma ina gina gidan sama wanda albashinsu na shekara ko rodin gidan bai siya ni ba ce sata yi ba amma dai ai akwai lauje cikin nadi ko ba haka ba sanya idanu abu ne mai kyau zamanin umar ɗan tsabi ka ce abu huraira fa ina gwamna abu huraira fa hajjin annabi ya yi kudi ya tara tumaki ya tara kaza ya kira abu huraira ya bayani ina ka same su yace kaji kaji ni ban da ƴaƴa da yawa ban da da na samu albashi sai in sai kayan kiwo har na kai wannan matsayin su to yanzu dai abin da za a yi saboda shakka ko da shakka yanzu duk kayi sadaka za mu maida su lalita gwamnati tun da kayi mulki yanzu kai ka hakura yaya ki kwace komi ba shi haka da yake kayi sadaka dama ka san muhimmancin sadaka kai ma ka ruwaito nan da nan ya kwace kyari Abu Huraira idan an bincike Abu Huraira wanda ya fi kowa hadisan manzon Allah kai waye ba za a bincike ka ba kawai dan yaro karami da ya igiya ɗaya bisa kafada ki ta tara kuɗi a ce ba bincike wasu irin al'umma ne wannan shi yasa ga wani abubuwa son kuɗi bala'i ne jama'a dole kuma ga juna gaskiya sace sace da 'ya'yan mu suka shiga dole iyaye sai sun ɗau mataki kwana-kwanan nan duka ba a kai mako guda ba za a ga na sako abin nan yarinya tana wasa kofar gida aka ɗauke mana yarinya diyar wajen shugaban malamai aka ɗauke diyar har yau labarin kenan kuma mutane sun ga lokacin da aka ɗau yarinya da wanda ya ɗau yarinya amma sun ɗauka ɗan gida ne wasa yake mata ya dauke yarinya shekara uku zuwa zuwa hudu gaba sa har yau ba labari duk ba matsalar kudi ba ce a dai tara kudi. a garin nan an ɗauke mana yaro bana ya kai shekara goma sha yaro ni da kakarsa uwa ɗaya uba ɗaya muke a nan garin inda nake aka ɗauke yaron har yau ba labari so nawa ana kama mutane sun ɗebi ɗayan sun kai su kudu duk ba maganar kuɗi ba sai, a ce nan har yau ba mu taɓa jin an hukunta wani don ya saci yaro ba ko don ya yi kisan kai wanda ya fi kowa shirme eh, abin nan shugaban masu kidnapping har yanzu yana nan ajiye ba abin da ake masa Allah ya gyara zukatanmu jama'a mu rage son kuɗi mu zauna lafiya matukar mugun son kuɗi yana zuciyarmu wallahi ba za mu zauna lafiya ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ila salatikum arhamukumur rahman